groupe atauba jamaa afoyo henno matono kulu peyga bamani kammeno kuna bay fodi kpe kogonun na ba hali fo bongo iri ma iri kosu iri tari ceneyo tari beriyo tukunte mekware mwene yo, ka iri ben natuba iri bukoyo bina kwe tere kwema kaniyo ci nkulu peyo sen hunan zebu ka aljanna ci nsefu iri yo ka iri cinni banna kwe tere kwe ama iri ben na kokoro henno kaga mukatarte iri kuna bai fodi sen na kalimatu la ilaha illa allah iri kuna bai fodi buyo hene allahumma amin ngadi banna attauba jama ho asabti su suba de gumo fajika bara iri goron na akan me goriyono bifo misi hene fajika bara iri goron naga ngayachi haji na umra tayo haji tayo mo ya si pe ko zemini ba jina hinza ba sinte haji tikino boro n pe tayo ba jina hinkante ambara haji na no ban man mariga mefo katte kanan fefe ba hinzante na no batte fefe ino no katte banna madu ka bar haika na haji bongonu fiza ka kai ka te ka funtani to haji tayo mo ya siwo ngano bajina hinzawo kokoro ngane ono annabi fi saukate sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ngaya ci attamattu bifo iri bara haika iri goron na cere umra faji bongo ngal nal ka wari zaka bi aljuma'a no iri don babar haika iri na nufi zayo banna haifo kan don baran sai halali in mberekacin sai haramun in hongun sai tayo safa kurka de bara na umra nufi za kabeni hayyo ka bara in hongu baro in umra nufiza yo banna nzemini ba bajina hinza zemine sinte cere kwe bara wey boro nahar boro kurseno nhongulla zemine hinzan zemine hinkante cereni har boro tiki seno nhongu zemine hinzante ngama kwe ko bara Wai boro tiki seno nhongu nufiza yo umra sai banna hayyo a bara in hongu boro in se in wani ko bara no zangan bacci ifa ya boron dama kuna allahu akbar sinte nganonce takbiratul ihram ifa ya gunka jingali kuna ngano assalamu alaikum wa rahmatullah sallama ya boro ka jingali kuna deya sakanna allahu acbar sintete kaɓeni hay foy gono kan don baranse halali maɓere kacin se haramun zanka mayo na hanyo na kallo na diro diro na na na yo pe ko baraya den ka sallama ka beni mba hini ka hay kamba kulute ya ya sino de boron ka bar hay ka na umra nu fi zakabeni hay yo kan don baran se halali ti kisi bere ka cin se haramun haya sinte woyboro nahal bor kuru pay seno hongu ngadi ngano gaga hamini kayo za bongo za ganna ganna cincim ngano ganna ganna kabe na fata meneo na ke gunde na tala meneo nganu fo kurka de bara hamini gono hinisi maye ka tatabu kacin ka kwene ni alaji ni haziyan malakari a cinte mma ka yayi ka tunu were ka sommu za ko gumbon o sommu har boro kan go na ka yo an ka bara na mu dan ko gun mm, ka be kenni na ni anyanze da ya mu ka bar haika a huro ka ka be hamini kwase fo dow mabe faka ni. irkwe marci bon kanu yu deya idun mo iri ba iri man fahimani na aka nufi zayo ban nan ngano hurmi dan yo ban na nufi ka bara boronza umrata yu mene bai faka in sin na sommu yo kwene domin sommu di cere bar haika agun bon hamini awin ka be hamini dow da bi ne downi kante, koko kokobe kayo kyenna kamme hinisi a hinikate boron mogoroyo avion kuna nufiza yo banna awusa kano zummu aviation ngono kono jinayo fuye fuye ngono kono jinayo fati fati magoro kammu ka mm, nkammeza mm, kada mumme ko hore hore nan kaci nan kokobe nyinti nyinti na hinjoyo ka kanti kaka na kokobe ya de ya sen malakari ahinzante turale loyo abarakacin sai haramun wai borcere ba don na ci haji bai o kuna turale loyo ta hunun na tere bara wai borcere haramun amma a bugukuna kan nan na haru yo a hinika turale hime a haru sai bugukuna amma sun hunun na turale tere to da ya de alaji au haziya in ka bar haikan na nufi zaka beni turale loyo si pene ata cinte dambara ganna kpare ŋmene batume kpare ŋmene dambara abere kaci haramun amma isa kuna ŋmene ni abara halali ngano hiliyo ba a bara na umra nufiza kabeni in hini ka hilli amma batume kpare dambara cere bere kacinse haramun agunte nsu kpen na cejiyo mbina su kanan cejiyo mbara wee boro nsu hije hau mbina su hije hau mma bongo sa kanka beni kanu fiza ay dunte accare yo gano ciyo gano yo gano na namo fono abara we naharu nga ta cere ka agun kari ye ti ga hongun se nufi zayo banna alhari a care ka a bara ngoro ko ga cine tewo wen na haru kan na hini marga ka kwe haji teno ya ana bara har kuru na wai kuru nkin cine illor peci haji senni kuna wala fusuqa haji cere cine kuna fasikansi bande tere boro cene tere ga tare fosi haji cine kuna deya hije wai na hije haru kan na hini marga kakpe nchine nongoro kote nufi za yoban na hinisi mayai ko chere guna gune ka abara la kari yetiyo cere ga mene yano bine chi yoga na tatabu yoga nan ka yai ka bara cere jebele susum au go sino susum au nufo yono abara a ko ko susum ngadi hini ka bara haika anan la kari yeti chere ga hongu eyente ga marigayo wen na haru shakani nufi za yoba nan hongu ngari boron hini kaji uh, amari ba masen ni kuru jamadi kuna kano mo fiti no gbeyo ga ngano yongo yodu dama ngadi hay ka mara kuru mabe agonono chine yo kadi gono ko teo anachiri kayo zamani chine wo kanar silama tereo a cine na hobina bisa jiri dubufo na zon ta na wai ta ci za kana eɗi kway koye ɓeyɗi ma ɗice bon kaaduy a hinka foyo corogoru har ɓorti kinadiyayo de ya gudayye ka ɓaral la sabu o corodi wey ɓoro na har ɓoro kurseenon ho ngara ngano ga hamini ga e, ɓoron eh, gaga ga hamini kayo na kokoɓeyo kayo na turale loyo na dambara na hiije hoyo na care na gamarigoyo hije wenna hije harukanna hini marga kakpey se to ahin kafoyo corogon harborti kiseno hongulla ngano fuladanyo ngano bongo dabuyo harbor sinna an bongo dabu bongo dabuyo bannani sibin na tokodanyo tafe fo ka baran ba tatano ka ba huro boron sengaga ngano be kpeyo cinkoci tafe kaga be jigonu nci haika nnufina ndena ciyano ka asute matoko au sibite kan na tata haika ga nan ci eh, almakhit annabara beji gona ga da na ciya tun ka bara alaji yo fakai di beji yo no beji yo no amani ka a beji tere na bara a tara doka ka goro zaka doka ka kwase banna ka. zanka bina su jese doka bina su bon dan yo doka nga dino nhongu da na ciya da don bara lalle be jino na a hini kate boroma na ma kurse sibita se abina hini kana ma kurse to kota se amo bara tungu mefo ka beji na bara gora ga tera kwedo ndi ade nga dino don nufi da borfo jal don hini kate kadam amanci haikan nufi na haikan garen na lajino adema bara tungu fono un ho ka sebanna ahin kanta charma baran ma gaga a hinkan kawo ba basi in sin nan mabar haika in na sibidam in bi na su toko cene dan kuna kan me to amma bongo dabu buyo do hini hinigono boro ka bar haika in na lema koto bi cire se in hini ka lema koto bi cire se de wenu ka kwe bara agono yo zanka bine hini ka duwa tun eh, tungu fo kagarun bon wacire bi cire se hini gono zanga amma haika ba bi cire tense di sin na mo latiyo mbon waga haika nam shi ayo hongu mborose den ba hajite masu lele kuna noya lele ka kuna mba huro akwai bala lele fono ka asin na daburji asin na dabure bon wodo kamme abo feriyo no hay kaya si coro nzambongo se na ka a hay fada sin na mambongo garu nsu goro kai ma cire nsu lema garu de ya wenu di kuna non de bogono amani bi cire te boro mbongo se haji be kuna ba baran nanu fiza tarifosi nunka baran hongu boron se eh, beji hay fa baran na tatako hongu se ngadi to ko nasibi chine non tanin din nga kware na habu tarisi boron hini bar haika nan jor fonto haw nko sebanna nun ka baran ban portaburu nan nor kambo ma ko ham hari haji be ma pe be nin hini ka jor fonto di kere haw nko sebanna tarisi zankabine de boro nsu mani ka hurumidi dam aw banna danno wato na hurumidi harboro no di chinna na hau tungudi ho amangambi nesi kansu ka tari si kado ruganna ma sarau nesi boroga nhini kaduwa bailet ngano nhini kaduwa centure nhini kadu dambara ka cenni tarisi zanka bine nhini ka wachi dam mbine nhini ka modigi dam mbine nhini ka bara haika nna nhari kuruba denginjinde zanka bina nhini te ma ekute ngano porta buru mene karfo ka bara boro in hangadan ko mannadi in hinka nga bongo dam heyo ka bara la sabo choro tarifo si har boro hinka ndam mm, dam irpe marci bonkani wey boro bongo go na hinka kanga a hinka di wey boro tikina hiye sinte wey boro sinna musufa dabuyo wey boro sinna musu fa hansine foka larubu do na gono kanga ce alburqa'u woka irwe yo lone o cermano anniqab amma burqa'u o cere akwai bara do no kanga teno na wura hari ka ga kwe nune kaka me daidai dabu dinna akwai honne a tukallo we haya na bara haramun de wai barka akwai bara ana umra nufi zako hinisi amadam zanka bina da ka haji bongonu fiza hinisi amandam to amani de abaka akwai ko bara wai boro har boro maniyo ya gundan yo binni de ya hinigono salihul uthaymin rahimahullah amana fatawa kuna tabbata ka gunu koci wai boro hini kan musu faddam hau kaho kakuka do ruban na kan me amma nunka ka kwe na ke maniyo harbor maniyo ya ba mutu ko margeni se an bongo do ngene di ku kaganna ganna ngene tanka bara a amojine zaka fogaru ama amogure chorobo honne harbor maniyo ganna domin wey boro mma mmojine dabu harbor maniyo se abarano tilasi zanka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanfo nganna eh nana aisha na ummu salama ngoro ko boy dana sallama ta abdullahi ibn eh, ummi maktum nga nabi ci wano bongo hinsa nga na isha ci abai ah, dana no nga nabi tutun ka ci n'o y'o bara dana yo ba ase wano bongo dabu de ya ninda nabi ci bari se na aka wai boro ama mojine dabu di abarno tilasi harbor mani n'o na diya ka sai mari pe mare amar kosu kar su boy boriani kabisani ho wai boro abine sinna ke tungu dan yo zanka abine sinna kan me y'o dan yo deya a su ce tun wudan abine su kan me ga dam deya haikayo wei boro nga se nhongu sinte ngano mojine dabu yo abine su ce tungu wudan zanka asu su kan me ga dam a amene a adoyo ka bara faka faka kuna kan meni adoyo adoyo di di sin sin na man kaba tume adoyodi sinna mankabatume adoyodi sinna mankabatume adoyodi sinte ngano ahanga koboroyo sinna mohonne ajinde hiri sinna amohonne da bara na nune funu no kawura soko ngadi bongo sinna amohonne kamme guriyo sinna mohonne akpankukuru be bongo sinna mohonne chemene ka bara tikisi chinwura pilili dam cega avoyo madan chenzega we ha yodi kurpai we borosin namma ka batume hongun se sakande ka ni ka umra nufiza au haji nufino a baranza irkai marci bon kanu dai ya haikayo hongu za we boro na har boro kulpai se noya karu kanan na haikayun hongu we boro tikise na haikayun hongu har boro tikise to deya boro hini kaka barana, na heyo kalla sabu ote de boro ne baka ateyani imma a bara na teno yo bongo awan bara ana teno degangan bongo awan bara ana teno teyo foka ka a gangan di chere do na zemini ba jan hinka de gangandi hinka bara a teno de gangan bongo amaka kagon na hanzari a fa cere ne bara ga teno asin na hanzari de gangan bongo deriba sinti na boro sinti haikayon hongu boronse umra nufiza yoban nao haya guda guda yodi no denka haji bongo nufiza hongunse to de ya de akabara boron nan kuna fote diringayo bongo au akwai ko barano zanka bai bongo zanka borfo de kwe haji ono tingirim irpe marci bonkano basin ka dini on su ga taya titere su ga dini te nga dini teno nabe yo den su be malati nabe ko yo kan haka be alpe marci bon kanu bon matuniya kade ka kwe haji ngadena de meta ka kwe hunu ngadena da ka ka alaji haziya ngana to irpe mamare ta to de baro ka bara heyo kan ho nga se nu fize yo banno anan kuna fote diringa yo bongo awusan kabe bon awin na tilasin na teno awa bara dusun yana za jibiri kuna ngana hayodi kuna fote zanka marsa borbo gono jibiri kuna ka kamme zakate ke bongo de ya jibiri di kuna no zanka borbo jibiri ka jabere koto taka akamme gona bongo dono nga jibiri di kuna ka bara zanga bongo ga kaji nga kaji kaji ka hamini foyo dow de ya nindi do chere asugo natari nawo kan nga bongo diringa yo bongo nate kan bongo gono ko tenga bor fonu ran nani kan honga ni de ya sem manam den takri kate sari na hunu de gangam amma den hongo ci fo sem manam il nor pe ci rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana irpe irgun mare masur koton na hay kalte dir ngayo bongo awrina teno dere yo bongo irpe mar koso ngar pe bongo benci walaysa alaykum junahun fima akhtatum bih hay kano dere kate cere bongo tarifo sinoga boro sinte chere chine no irigisi ya. boro hinkante chere di bara go na hanzari ate ko beika nhongo ngase nufize yobanna amanga ga ate kago na hanzari ngano mei ngano wo ka chere pe bara nhonga se haminika ya gaga nga aruka pe bara nyama fakasa sa bongoga gani chihaika haika ana wakri nga de gari sen nga mabara hay kan nga na nga bon hamini wo zumani awa bara nu fize yo banna dino nga a cirega kaji nga de gari sen nga ma akokobe za akokobe da bai kan hungun ngase amma hanzari gono to de ya cere hini ka kokobe amada kokobe ka beni gbei do ara nga no ifo a bara haika a me hawno hinza da ruka sun hini ka me se an tarke marani tarka bai fadi munandibi me hinka awan bar haika ana feji dai ka dummu ka sala ka handi kuna bongo su ba so ka guda fama irpe marci bon kanu to sadi de abara ka boro hinzantega ka charadi ana teno de gangan de gangan bongo na na te ana anachi hanzari gono zan ka zanka bolde guna kagari haika de sabon bongo santena nga bine teya teyo banna haika gadi ngano kwiri munu yo ya gadi sadan yara ka gonna tari an gonna tari pedo an yara ka kwiri munu amma boro sinte ka chere hanzari bongo no chere teni asu gonna tari amani sai an bar haika ana fansate a tari di teyo mene ngano imma amme ho jibri hinza awan tarka yo marani tarka bai fadi munan debi me hinka awan bar haika na feji dai ka dum ka sala ka handi kuna su so ka guda fama to sadi de baro ka pe bara a de gangan bongo anti hanzar goro sem magunai fate haika tadi haidi gonna haika bate abarani derba sinti heyodi choro zemini no bajine tachi bajine sinte ngari ceredi kuna akwai su na tari abina su go na fansa foteo cere bara guda fono ngano hije hoyo alaji nsu hije ho mbina su hije ho ma bon haziya nsu hije ho ma bon nsu kwen nan cejiyo zanka har borbon su kwen na cejiyo to amma da ya baro ka fi zaka beni nga haifo zanga ya taka tabbata da ma yini kata haji batume boro maka akwai yarda ka boro na ko nkurpe duka alajiyo anan no nga nga bongo ci ata ci fonga na sedo ka sadaki nga no nga na hijo ho hije cara goro no ya amma hongun se zanga ya ndon man beidi taka beni jina karuka hije ngadi senite amma kan ya ni fansa fosika bara njisi kam mate irpena ngari zanse na hinkante cere di kuna ifa ya gono cere di barano me hau ya gono au ma bara haikan na tarka marani tarka bai fari munan dabi mai hinka au ma bara haikan na feji dai ka dummu kasara ka kunan su haifa ma sinte ngano turale loyo na hamini kayo ngaga na koko be kayo na cara cine te wenna na hartere mene zanka abara bongo dabu yo har ngo do kame na ta fe dan yo ka abara tatano to ko nasibi kuna afo awan kwe ko bara we boronga kame gana adam au ce tunguna adam au haika abara ildon na senni musufa hansina din na musufa no akwe dan kana ci hanzari ma bongo kal don na faji te ka de che mani yoga koriya hinka ngadi kel dabu amada to ka bata wafi ni se ama feri safan na marwa am feri ama nun ka bara zummuyo don na kube do yo ka group kuna no bo kube kube har boro yoga na hinka dabu to ama he yo wo choro kwe ko baran sini nan ye ka bara akwe na ngwe na do ka batume eh hazi aba madara no nga a kwe ko kamme guriyo na eh meten cermao ce koɓoroyo ka akwe dandama akwe ko kaka hansinoyo gan nanga harɓoroyo kurpe diyan na weɓoroyo di nindi do cere de aka ɓey ka haykanga tewo naɓori domon gay ka case se amme hau jibri hinzanga di mene au antarkayo marani awan bar hayka anafeji dai ka dummuka sala bajine hinzante cere di kuna ifa yagoro ceradi kwe ko barano nda gani kan tedi barani ngano ifo ngano de baron ka bara danbara dambarano nkwete nna hunde koni fo ka bara danbara dambara hanno cirbino derveneno tabeno nganna honne nhurumizeyo banna ngandi kadummu nna dambara tena to deya semma bara hayka nna feejidey dambara handi barani zanka ba tita zakano au sui zakano ndi nufi za banna na dambara han ya de ya fejino nde ka dumu kasala akuna nsu soka ba fonga awi mabar haika na tarka marani tarka marani de tarka bai fadi munande bi mai hinka awin mabar haika na me ho tarke maran barani irpe marki bon kanu na ta cinte cere di ya bara bombu cere di no bombu ngano ifodi ngano wenda haru kan na hinimarga kakpe haji te. umura nufi zayo banna au haji nufi zayo banna nga bara na beni umra awin na beni haji teyo jina ngam mani na ngano wen na har tere huro in shakani di yono abara ndumu kasara ka kunan su so kama da akwai sin na yo yo iko sai an bar haika na ka dummu kasara ka kuna bateri asuma irpe marci bonkanu to sari morai de we na haruka baran mani na cere nufisa yo banna umra mene au haji mene hayayo ya gono nindi kasir man parani irpe ma iri no fahimta henno sintejina de akwai ko bara umra nufisa yo banna ngano alaji na haziya we nahar no ngan na cergana nga ka kwai ci kan do binni na beni umra bayjina fa ka umra cere sarana se mahunu maka kuna ka kakwai manciba maka mana frontier yo zanka jugu bara ya marisa sa wani kuna da boron huro jugu kuna wuro yo doyo di ba mani kan men huro kuten na india plak beeri ka a ci be ka jugu non huro ya de ka so kan menon hunu ka tun kan menon hunu awo korkonde kan menon hunu awo eh, ndali kan mɛnɛw hunu ŋanɔ daari kan mɛnɛw hunu aw kparaku kan mɛnɛw hunu kutɔnu hunu plaki yogoro ka cibe ka juku a mɛnɔya huroyo dɔɔnɔya huniyo ga na huroyo ga to de se makpe maka dɔ ciba n'o se wa hunu janaba hime yo banna se wa hunu ka kpe bara haika n'o na n'o huru mi yo dam para di ŋmɛnɛ huroyo dɔɔyo di kuna fɔnɔ n'o fi sɔn ka kpe huro di kanu fi taa gɔza sadi more karuka ka bar haika no nano umra di cerete amani degbe kuru ka beni se wayo au haude kasala no haika no tedigmene to amada abara haji cere kuna ni a haji cere akuna imma haji di masara jiri tagonon baka ka hinsa awan baraka haji su sara amma in bar haika in hunu makka kunano kakpe maka mene huro doyo kuna fo ka yara ka nufi tagoza ka bar cerite ka yaikute in haji gono amani sadin babar haikan na hau au yo dai ka dun muka sara mo fa yasino ngadi cere ko baranna marsa layya handu jibiri ya kunte nona haji nufiza kabisa kakwe kanimina mobo ngano bisa arafa wenu kwe kanno gabanna ngano ka muzdalifa mobo ngano ye kutai mina mina gbei beri beri yo ya guna kuna gbei sinte ngano no babar haikano na setan kosu do beri dite de no kosu ka beni wabar haika no na no memu no ka hajin na umura no no kwete amma kan fefe na cere no ba mai munoyo dummu mai munoyo di dummu yo bannani sai wa bar haikano chobu chobu yo banna haikayon honguno se nteo hayo di kuru ya bere kachino se halali fa sai dai wen na haru mene ga margeyo no hini kano hurumiyo dika harboro na na we boro no hini ka hurumiyo dika jine ka kajine kano badam ama no sumani nacere de no koy ko bar wenna har yo kano na cere gana kafe to de yanga wati di dai dai weila kar ye haruga au harula kar ye weiga minadi kuna nga bara mani nacere nindi do dai dai cere mani on nacere di haji di bara dai dai in haji gono amani sem mahunu maka banna maka huro do kapenu fitagoza kabisa kute kaka ka ba tawafi dan tawafi ka beni makwai safan na marwa dara in haji bara daidai amani sai mayo dai au hau ka dun mu kasara irpe marci bon kadu amada bara mani na cere no enam abaka kanil sai cene na'am amma da akwai ko bara za na sai tan kwasu jina mbine na cobu jina za musdalifa no hunu kaka cifo ngan lakari ye cerga au musdalifa no lakari ye cerga nindi do daidai cere in haji sarana au jibiri ya kunta hendi no kan na nufi zaka kwe kanimina ngan lakari ye cerga ngan mani na cer mobo kar ko kwe arafa in haji sarano ya amani haji gbeyo ka bara ncinni nga di teno nsuba haifanam domin kwe cino wa atimmul hajja wal umrata lillah hajin na umra da no huron kuna ka beni no sin na wafanam sai wan kurulutu bai fa ya baka bara na no haji sara no su gbeidi nam haidi di sabu sai sai wa gbeidi funtani amani de mbeni sorai sai mayo au haudai kasara sadi haji di cere na du tayo haji salantena jiri tago sai ma yara ka soru ka avion ru ka yei ka kwe kan haji yodi hinsa wenna haruka zanga ya huru mbini iri tama iri hongoro a gobuzeri yodono ya boron man la kari no chine ka baral teo se ni kan nanu nufi haji peyo halan wo kuna wo kabine jiri tago tama hen no gono babine tamasi malakari no chino ka baral teo se nunka ka kwe kushkure te baron se nunka ka kwe vim te baron se hinigono asabti kunano gune ya nhangadan yoban na hini kaha de kwe ba subala hadi alfa gono attauba kuna makokoi ka aha hay baron se haika irgore yo kuna ngari senni senni de akaka dai gam katal na zarpe do nunka kwe ci hartayo irmanal mazil tere hartayo no kwe malutur se no mayu kuna kwe tere kwe ma albarkadam وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم